صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باي هكا ينوا da saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da 25 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1424 bayan hijirar manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na sha tara kenan sha tara ga watan sha daya shekara ta 2003 biladiya jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta casa'in da biyu duk da cewa malam ya ja baki har zuwa ta casa'in da uku amma a tafsiri mun tsaya ta casa'in da biyu cikin wannan kura mai albarka suratun nisa yau kenan za mu fara daga farkon ta casa'in da uku kafin haka wani ya rubuta takarda yace ka yi mana bayanin mayar da sallama ka lokacin da mai sallama yace da kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wajen ba da ansa zaka ce wa alaikum ni kuma na gani a wani wuri cewa kalmar wa alaikum ana mayar da ita ne ga yayin da ba hudu yi maka sallama to shine sai ka ce wa alaikum ba haka bane ina jin ka fahimci ba daidai ba ka fahimci ba daidai ba abin da yake daidai shine abin da na faɗa don manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na zaune wata rana sai wani sahabi yazo ya sallama assalamu alaikum sai manzon Allah ce wa alaikum wa rahmatullah sai ya zauna sai manzon Allah ce yana da lada goma sai kuma wani ya shigo yace assalamu alaikum wa rahmatullah manzo Allah ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sai mutumin ya zauna sai manzo Allah ce yana da lada 20 sai kuma wani ya shigo assalamu alaikum wa rahmatullahi sai manzo Allah ce wa alaikum sai ya zauna sai manzo Allah ce yana da lada 30 yace eh manzo Allah na gina da lada 30 amma kuma ka rage mun wajen abin da ka fada wa sauran wancan ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah wannan ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu ni kuma ka ce wa alaikum duk da na fi yawan lada amma sun ne adadin kalmomi da suka samu na gaisuwa daga wajenka kun fahimta sai manzo Allah ce to ai baka rage min abin da ya kamata in ƙara wani abu akai ba da haka yayin da nace wa alaikum ina nufin daidai abin da ka faɗa min na kalmomi kai ma su tabbata a gare ka amma wancan hadisi wato na wani bai hudu ko munafikai da suke zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai su gayar da shi ba suna nufin sallama ba kalmar assalamu alaikum sai su haɗe lam alif din da ke ciki sai su ce assalamu alaikum wato da saurin baki suna nufin zagi wanda lafazin assam yana nufin mutuwa a madadin assalam sai manzo Allah ce wa alaika kaga wa alaika ma'ana mummunar addu'a da kai mun ta koma kanta haka manzo Allah ke nufi kaga ya sha bamban da wannan ina fata mun fahimta wannan kuma yake cewa am menene hukuncin wanda aka yi masa sallama amma sai yake ansawa ko dai saboda girman kai ko dan saboda wani dalili ko da sai hasara ba sai da kai sallama yayin da kaiwa mutum sallama idan ya amsa kana da lada yana da lada idan yake amsawa waɗanda suka fi shi daraja da mutunci sun amsa maka sune mala'ikun rahama na haka ka da akwai wanda za a yi wa sawa assalamu alaikum yake ansawa saboda shi ba dama ne yana jiki da kai akwai kuma wanda za a gaishe shi kila saboda wani bambanci na manufa ko na aqida yana ganin shi bai da imanin ka ba irin in su sallama ba an musu da haka sai ya ki ansawa kaga wannan kuma jahilci ne ke kawo haka ko ba haka ba da haka dai idan ka masa sallama in ya amsa kai da shi kun yi tarayya cikin lada in ya ki amsawa kuwa to wannan ne ya hasara kai kam baka yi hasara ba sannan mala'ikun rahama kuma sun amsa maka kamar da hadisi ya nuna tambaya ta karshe yake cewa na yadda cewa salatul ibrahimiyya ko shakka babu shi ne mafi fifi cikin salatai to amma menene lafi ita salatul fati ko dukkan waɗansu salatai da za a yi amfani da su matukar a cikin su akwai kalmomin da basu su karo da shari'a ba laifin da ke cikin salatul fati waɗanda suka kawo ta sun ce ta ci qur'ani ba ma su ɗaya ba har su dubu shida to wannan shi ne laifin sannan laifin da ke cikin salatul fati waɗanda suke yin ta suna fifita ta akan salatul ibrahimiyya ka ko salatul ibrahimiyya ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata kalma da wani dan adam zai faɗa ta kai tsada ko darajar kalmar da ta fito daga bakin manzon Allah ina fata an fahimta wannan shine dalili ba haka salatul fatihi bid'a ce ba salatul annabi ne ba salatul ibrahimiyya shine salatul annabi duba cikin aya da Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuha allazina amanin sallu alaihi wa sallimu taslima duba dukkan wani tafsiri mai tsari wanda yake tafiya wajen fassara qur'ani da hadisai dauki misali ibnu kasir karkashin wannan aya cikin suratul ahzab ibnu kasir ya bar duniya shekaru 100 ko 100 ko wani amma kamar haka ba wani jiya bane ko shekaran jiya karkashin wannan aya ya kawo dukkan hadisan da suke magana akan yadda sahabbai duk da iya larabcin su amma ba su fara yin salati ba sai da suka je suka ce annabi yaya za mu maka salati ba idan dan ba sa jin larabci ba saboda kalmomin da za a yi amfani da su ta fuskar salati kalmomi ne waɗanda suke tawqifiyya abinda ake nufi tawqifiyya dole a ji su daga bakin manzon Allah duk iya larabcinka da sarfinka da balagarka ba za ka kirkiro ka tsara waɗansu kalmomi da suka kai tsadar kalmomin da suke kukkuzowa daga bakin manzon Allah ba to da kaga nan gurin sayyidina Abu Bakar ya ila rafi Ali ya ila rafi Abdullah dan Abbas Abdullah dan Mas'ud duk ila rafi Ka'ab ibn Udra duk ila rafi amma suka je suka ce mun san yadda ake maka sallama shine assalamu alayka ya rasulullah ko assalamu alaikum ko assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatul amma ya ya zani maka salati sai manzo Allah ya ce qulu kaga umarni ne ga abin da za ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid manzo Allah ce qulu ku ce kaza na rantse da Allah duk wanda yayi wannan yayi salatin da annabi ya koyar da bakinsa na rantse da Allah wallahi duk wanda yayi salatin fati bai yi salatin da annabi ya koyar da bakinsa ba wanda kuma yake yayi shi ma ya rantsi da Allah yake annabi ya koyar da salatul fatiha ya rantsi da Allah yake annabi ya koyar da salatul fati ni na rantsi da Allah manzo Allah bai koyar da salatul fati ba waɗansu ne suka kinkiro su suka gota na rantsi da Allah manzo Allah ya koyar da salatul ibrahimiyya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kuma shi ne Isma'il ya sani shi ne Idris ya sani shi ne Risala ya sani shi ne Mustafa ya sani duk waɗannan ba su san salatul ba dan ba su kawo ta ba na'am ko da magana mun tsaya a ƙarshen aya ta casa'in da biyu za mu tashi farkon aya ta casa'in da uku mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يغفر مؤمنا za فجزاؤه جهنم خالدا فيها sakamakon sa wutar jahannama yana mai dawwama a cikin ta wa ghadiba Allahu alaihi bugu da kari ubangiji ta'ala ya yi fushi da shi wa la'anahu sannan ya la'antin wa a'adda lahu azaban azima kuma ubangiji ya yi masa tanadin azaban azima azaba wadda take mai girma wannan shine sakamako da ubangiji ta'ala ya yi tanadi ga dukkan wanda ya kashe mummuni bisa ganganci yana daga cikin mu mummuni bisa danganci ka ɗauki abin da yake ka san a al'adance zai yi kisa ka dake shi da shi ko ka harbe shi da shi ko ka soke shi da shi ko ko na kisa idan ka ɗaga ka kasare mutum da ita ya mutu wannan kisan danganci kenan haka sanda idan mutum ya san makasa akwai inda zai da kisa da haka lokacin da ka ɗauki sanda kada ki mutum da ita a wurin da yake makasa ne ya faɗi ya mutu sunan ka kai kisan danganci haka idan ka bi shi da mota da gangan ka kaɗe shi haka kuma idan ka harba masa bindiga haka in kasance shi da kaho ko kasance shi da mashi ko kibiya mai dafi duk waɗannan al'adance suna yin kisa ha kuma idan ka bi shi da mashin ka rugo a guje ka nufatin shi da gangan har ka je ka kaɗe shi ya faɗi ya mutu da ganganci duk sunan su kasan gangan zai iya shiga cikin wannan ma'ana direban da ya ɗauki mota ya cika ta da mutane bayan ya san babu birki kuma ya rinka gudu gudun da ba za ta sarrafu ba lokacin da aka faɗi idan ya kasance waɗansu sun mutu ya yi kisan ganganci ne dan me yasa bai gyara birkin sa ba zai iya shiga cikin wannan ma'ana dukkan direban da ya san motarsa babu ruwan birki irin hydraulic din nan amma sai direbobi dan mako da rashin son kasa kuɗi sai su duka omo sai su zuba amma da zai sai wannan ruwa na birki din fa naira 130 ko 200 ko 150 sun gammace gara su kada omo na naira 20 su sa a ciki idan kayan magana sai Allah ya kiyaye sai ya dan faro mota sai saka birki ko babu birki sai kuma a fara sai a ce Allah ne kawo wallahi tallahi wannan dindin ne dan al'adan kika san wannan zai iya kisa mota ba barki za ta iya kisa mashin ba barki kike gyarawa da inganci ka san zai iya kisa inda a ce ana aiwatar da shari'a musulunci direbobi da ba za su yi wannan abin nan ba to amma saboda babu wata doka da take kare su ga yan rafansu ga BIO ga wane ne ga wane ne amma dai har yanzu kaga mota babu danja har yanzu mota ba birki har yanzu mashin ba birki babu hon ba komai illa kai idan an tsare ka akan hanya akwai yadda ake a fahimci juna tsakaninka da wanda suka tsare ka ko da ka kare doka shi kenan ba tare da an yi komai ba sannan kuma su na kasan da suke yi na saman sun san ana yi kuma sun ka daukar matakin da za a gyara da haka ake asarar rayuka masu ɗimbin yawa akan hanyoyinmu da kan titunanmu da ya ka kama wata hanya ka ci kilomita ɗari ko ɗari da hamsin ba tare da ka gawar mota a gefe ba ba tare da ka ga wancan ya buga wancan wancan ya kaɗa wancan wancan ya yi karo da wancan wancan wajen ubatikin an liƙe mutane yadda kasar rayukan ma ba na mutane ba ne na kiyaci saboda ba manyan mutane ne ake kaɗowa ko suke mutuwa ba talakawa ne marasa galihu sa har yanzu an ki ƙarfafa dokokin ga ma'aikatan abinda kawai suke so a ba su haƙƙi na aiki a ba su kayan aiki a ba su horo na aiki a ba su duk abin da ya kamata su samu dan aiki ya tafi daidai to amma kuma wannan ya ya sa sai ake asarar rayuka to amma kai a matsayinka na mummuni ya kamata ka san cewa kisa din nan ga aya ta cikin cikin suratul nisa ta yi bayani akai ko da doka ba ta tsaya ta hana ta kai kisa ba ya kamata ayan nan ta alkur'ani ta hana ta yin kisa dan an ce fa da jahannamu khalidan fiha sakamakon mutum wata jahannama zai bayyana a cikin ta wa ghadiba Allahu alaihi wa la'ana wa addalahu azaban azima Allah ya yi fushi da shi ya la'ance shi ya kuma tanadan masa azaba wanda take da girma hadisi ya tabbata wanda imam ibn majah ya ruwaito daga albara ibn azib Allah ya kare da gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق duniya da abin da ke cikin ta ayi hasara ta gaba daya ya zanto babu shi ya fi sauki a wurin ubangiji sama da kashe mummuni ba wanda sun kisa ba mummuni daya duniya a shafe ta da dukkan ma'adarai da ke ta da masana'antu da kamfanoni da kayan alatu gaba ɗaya ya kasance babu su ruwan sama ya haɗiɗiye su ko gobarar daji ta zo ta lakwame su ya fi sauƙi a wurin ubangiji sama da kashe ran mummuni ba tare da yayin laifin kusa ba kada aikin ba karami bane wato musibu da dama da muke samun kanmu a ciki ko saka babu faruwar kisa ba sai ba gindi yana ɗaya daga cikin abin da ke haifar da shi to wannan aya ita ce kenan ta yi magana akan nau'in kisa na biyu kisa na farko mun karanta jiya shine kisa bisa kuskure wa man qatala mu'mina kana mu'minan an yaqtala mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina kisa na biyu shine wato kisa na ganganci wa man yaqtal mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha jiya mun yi bayanin cewa wanda ya kashe mutum mummuni bisa ga kuskure ba da niyya ba abu guda biyu ne a kansa abu na farko shine wato ainihin zai yi kafara ta hanyar yantar da bawa mummuni idan bai samu wannan ba yi azumi na wata biyu a jere in ba wannan wannan wannan abin da shafi haƙƙin Allah kenan amma abin da shafi haƙƙin ƴan uwan wanda aka kashe to mutum zai biya biya amma idan sun ce sun yace shi kenan biya ta faɗa kanka ko mutum da bayanin cewa idan ƴan uwansa musulmi ne za ka biya biya idan ƴan uwansa kafirai ne na amana haka dai za ka biya biya a basu amma idan yan uwansa kafirai ne waɗanda suke yaƙar mu ba za a biya biya ba dan kar a ba su abin da yake isa kawwa bihi fi muharabatina kar a ba su abin da yake kawwa bihi fi muharabatina za su samu karfin ya karba da shi dan haka ba za a biya musu biya ba sai ko muka yi bayanin cewa idan wanda aka kashe din fa ka kaɗai mutum da mota ya mutu bisa kuskure ba da niyya ba sai ya zanto ba musulmi bane ba kirista ne ko ba yahudi za a biya biya ko ba za a biya biya ba muka ce ibnu kasir ya yi maganganu guda nawa guda uku magana ta farko za a biya biya daidai da ta musulmi magana ta biyu za a biya rabin biyar musulmi magana ta uku za a biya ɗaya bisa uku biyar musulmi kuma sun biyar musulmi ba tare da yi tarjihi bin kwale magana akan haka wato inda karatu yake da daɗi ne a abinda na leko daga jiya zuwa yau sai ga hadisi ƙarar cikin sunan na Abu Dawud kuma sahihi manzo Allah ce dukkan wanda ya kashe wanda yake kafiri na amana to zai biya biya ta rabin biyar musulmi kenan ka ga hadisi ya riga da ba maganan biyu bisa uku biya ko ɗaya bisa uku biya ko dai wa da da biyar musulmi za a gane rabin biyar musulmi faɗi kanka daɗi hadisi ne ingantacce cikin sunan na abu dawo kaga wani hadisi ya raba mana musu yana fata an fahimta to wannan kisa kenan wanda aka yi bisa ga kuskure to sai kisa wanda yake na ganganci Allah ya yi maganar sakamakon alahira to amma a duniya idan mutum ya kisa na ganganci menene abin da za a yi masa suratul baqara ta yi bayani tun ba da makaranta ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum al fil qatl al-hurr bil hurr wal 'abd bil 'abd wal unsa bil unsa faman 'ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون وما آية في سورة القصاص بكل بكل ولد جنجنتي حكمت اللي كان في سورة القصاص وتكون شيئا كاما في شيئا كفي اه. وما ذا كاما شيئا كفي سنة ya inda ya kasance dangin wanda aka kashe din sun nemi haka wadanda ake kira auliya uddani kenan yan uwansa magadansa wanda sa iya cin gadansa ya'ya kanne yiyi iyaye ne kakanni ne suka nemi cewa lallai muna neman jinin dan uwanmu sai kotun musulunci ta kama wancan din da yake sai ta kashe shi wannan in sun yi ittifaki su duka kenan idan ko waɗansu daga cikin su suka ce a'a mu dai muna ganin a ba mu diya waɗansu suka ce mu mun yarda ba sai an kashe shi ba diya muke so ba to sai a sai ya biya diya tunda sun yi sabani idan a cikin su akwai yaron da bai balaga ba akwai mara hankali yana cikin fama na hauka to a nan gudun sauran da suke rayayyu baligai masu hankali su kaɗai ba za su iya sa a yi kisa ba har sai an jira wancan yaron ya balaga a tambaye shi me yayi ra'ayinka kisa kake da a ayi ko kuma a ba su biya idan yaron nan shi kaɗai ce a'a biya nake so to dole sauran su hakuri biya za a biya idan yake kisa ya yi ittifaki da sauran kenan idan mahaukacin kan da ya warke bayan ya warke ya farga aka ce ga fa wanda ya kace babanki duk sauran danginka sun yadda aka ce shi da mutum kudi ake so ka samu lafiya gashi ka samu lafiya alhamdulillah me ra'ayinka ya ni na ganin ba sai an kashe shi ba ba mu biya to sai a ba su biya sai a sai an kashe shi to sai an kashe ina fata an fahimta wato a cikin babin tabbatar da kisasi idza ta'addada awliya'u sahibu dami ko awliya'u dami adadin su ya zanto daya biyu uku hudu biyar kullum al adadul akal yaqdi ala al-adad al yan kaɗan ɗin su su suke da cewa ba mafiya yawa ba ma'ana inda za su zanto su ɗari ne tasa'in da tara duk su ce sai an kashe shi na cikon ɗari ce a'a ni ba na son kisa ni sai nake a biya biya sai a ce to a biya biya ɗin kaga wannan ke nuna manufar musulunci shine kashe mutane ko kuma rayar da su rayar da su shine manufa ta addinin musulunci ko a wannan ma ya kamata mu gane wannan wato kenan dai idan mutum ya kisa da ganganci hukuncin ka shine idan yan uwan wanda aka ce suka ce a kashe shi sai a kama shi a kashe idan ko suka ce a kar a kashe shi ko su duka ko wani adadi daga cikin su to kaga sai ya biya diya shine faman utiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan zalika tasfifun min rabbikum wa rahma faman i'tada ba'da zalika falahu azabun alim wanda duk aka yafe masa wani abu na jinin dan uwansa to shi wanda ka suka yafe din fattiba'un bil ma'ruf sai su ji a sannu dan ya bada biya. wa da'un ilayhi insan shi kuma ya bayar da biya din nan ba tare da ya riga ya yi latti ba zalika tasfifun min rabbikum wa rahma wannan sauki ne Allah ya kawo muku sannan rahma shi da gare ina fata an fahimta kada dangi su ce tunda sun yafe kisa to ka kawo mana biya yanzu yanzu nan a ah, su ji a hankali kada shi kuma ya ga tunda an yafe masa sai ya taurin bashi wajen biyan biya shi ma bai kyauta ba fattiba'un bil ma'ruf wannan da dangin ake wanda za a biya biya wa da'un ilayhi hisan da mai kisa ake wanda shi kuma zai zo biya biya kaga kowanne sai aka umarce shi da abin da ya dace فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان وفي مسلم في مسلم لا يجمع ان تامك معروف نعم, نعم. فبدا اخوة اخوة ايمان وتكانوس من اخيه شيء فمن اذي له من اخيه شيء كأن سنة نقصة كفا قدازي كفا نقصة سنة كفا بأس سرى شبه العمد وان بسي ياهي كما دا جنجنتي اما با جنجنتي بني لما من بسي قدازي بسي بلس واتو الامام ابو حنيفة دا الشافعي da al-imam ahmad bin hanbal imam malik shi bai dace ko wani shibhul amdi ba ko dai al ko kuma al-khata'u kai yace da aya ta nuna kenan wa man qatala mu'minan khata'an sai kuma mun man yaqtala mu'minan muta'ammidan ba kawo wani ba tsakiya ba wa laysa alaykum junahun fi ma akhta'tum bihi dai kenan walakin ma ta'ammadat qulubukum bi kenan daga al-khata'u sai al-amdu ba kawo wani abu na uku ba na fata mun fahimta to kaga ko zakka ba wani istinbat ne Imam Malik yana da karfi idan an bi zahirin ayoyin amma kuma kai akwai hadisi kalala da manzon Allah ya nuna akwai shubhul amdi kada da hadisi zai magana kare ka kana shine yi amfani da makamin da baya kisa ka daki mutum da shi ba da nufin kisa din ba makamin baya kisa kuma kana face shi kada ke shi ba da nufin kisa ba a cikin zuciyarka nufin da zai sai ya mutu mali kaga mali baya kisa amma kamar mutum sai ya fadi mutu duka da gulala baya kisa sai ka dake shi ka zane ka buge shi da bulala sai faɗe mu to kaga anan gurin yayi kama da kisa saboda ka nufa duka amma ya wato yayi kama da gangan kenan yayi kama da kuskure dan a zuciyarka ba kisa ka nufa ta yana fata an fahimta ha kuma da kada kintin kaje kaje shi da wani dutse ko da wata tsakuwa ko kaje shi da biro haka biro baya kusa dan kaje shi mutum da wata tsakuwa karama ba ta kusa dan kaje shi mutum da ita sai faɗe to da ka'ida wannan shine shibhul amdi to abinda manzon Allah ya nuna diya za a biya dangin wanda aka kashe ita wannan diya sai ta zanto mughallaza idan ya kasance diya ta kuskure ta zanto babu taglibi a cikin ta babu tsanantawa a cikin ta wannan sai ta zanto akwai tsanantawa domin diya wanda take ta kuskure kaga za ta biya raƙuma ɗari ne ina fata an fahimta raƙuman nan ɗari wato guda ashirin su zanto jaza'a ɗan shekara biyar biyar kenan guda ashirin su zanto hikka in shekara hudu kenan guda ashirin zanto bintu masad banatu masad guda ashirin banatu labun sannan tukon na biyar wata ashirin din ta biyar wanda sun za su hada maka din su zanto wato ibnu labun to kaga waɗannan nau'uka ne na dabbobi wanda ko su musulunci za ta fayyace maka ina fata an fahimta wato da abin da ya shafi rabon gado da abin da ya shafi biya yawanci ni a fahimta ta ta karantarwa kullum nukan bayar da su a jumlace saboda ba a tantance su a gida in ana so a zauna lafiya sai an je kotu ka tantance su alƙali ya tantance su duk yadda mutum ya fahimci fatawar ina ya zo ya san rai sai ke fatawar malam da shi. amma idan ka dan bashi sauran baka bashi duka ba sai je kotu musulunci su ta ƙara samu ina fata an fahimta ma'ana dai kaga wannan kenan amma idan ya kasance shi bola an sai ya zanto biya ce mugallaza akwai tsanantawa a cikin ta domin guda talatin sai zanto jaza'a ai shekara biyar biyar guda talatin kuma su zanto hukka yan shekara hurhudu sai guda arba'in su zanto kowace khalifa ce khalifat fi ha auladu dukkan su a samu raƙuwa mai ciki ɗaiɗaiɗaiɗai har guda arba'in ka gaya ko wahala sai shine zirgin wahalar da kike saboda ba kuskure bane kaulan wahidan ba kuma ganganci bane ya tsara kuskure bai kai ganganci ba tunda ya tsara kuskure sai a tsananta wajen biya din amma tunda bai kai ganganci ba kuma babu kisa ba za a ce a kasance ba ina fata an fahimta to wannan ne nau'uka na kisa kuma idan kuka lura a cikin kowane hukunci da aka bayar ko saka babu akwai adalci cikin shari'ar musulunci kuma babban manufa ta tabbatar da waɗannan hukunce hukunce ne bayar da kariya ga rayuwar bil adama dan kada kasance kisa ya yawa a bankasa duk wanda ya so idan ya kisa ko da na kuskure ne zai zo ya biya diya na kuma zai zo ya azumi na wata biyu a jere to ai ya san abin ba karami bane ba kowa za ka ga motarsa lalle lalle akwai birki kanka kowa kowa taya ta fara sakewa zai je canja musamman ya san yana ɗaukar mutane ba wanda zai je obalo ba kan gado a ɗora mota abin da ya fi ƙarfin capacity ɗinta tana ɗaukar tan goma sha biyu a ɗora mata tan ashirin da wani abu ko tana ɗaukar tan ashirin a ɗora mata talatin a sai Allah ya kiyaye kaga ta yi guda hudu biyar sun fashe mota ta je ta shiga gidan mutane ta rusa ta kashe mutum har a cikin ɗakinsa ko shi kama ba ko zanganci ana yin overload ya wuce kan gado sawa'un mota sun ɗaukan da ko na abin ko babu wata hukumar da take lawar ta ya an mutu adadin da ya kamata mota ka ɗauka to kaga idan mutum ya san cewa kaddara na kuskure ne sai ya kasance ya yi hadarin mota a sakamakon rashin birkin sa ya san birkin ba ya rike yace Allah yake yi a sakamakon rashin fitila fitila ɗaya da shi da dare sai yake hadda mota kamar fitila wata mota ta taho can gurin tana garin fitila ɗaya dan haka bata ba shi hannun sosai ba suka yi suka haɗu ya ga wani hadari ma'ana mutanen da suka mutu a nan gurin sai ne kake shi ba idan mutum ashirin ne sai kai azumi 60 60 60 har to ashirin idan mutum goma ne ai ka azumi sittin sittin har sau goma idan mutum biyar ne sittin sittin har sau biyar kada ai ka sa wa motar ka gulab sai ka samu fitila da dare ya kamata mu gane wannan ganganci ne mutanen mu suke da ana sayar da rayuwar mutane sai ka tana tafiya cikin dare sai kato trailer a gaban ka babu danja babu alamar ta ga bakin hayaki ya turnuke in ba Allah ya kiyaye sai ka bi ka shiga cikin ta kaga wannan shine ya kashe ka dan da ya sa danja za hango daga nesa za ka shiga taitayinka to dukkan waɗannan ababai ne da mutane sakamakon jahilcin addini sa suke yin in har mutum ya jahilci addini wallahi ko ba ɗan rabbanci ba ɗan DIO da da danja da fitila komai sai ka gyara su daidai ya kasance dukkan fitilunka suna aiki dukkan birkin ka na daidai da ku gina komai inda mutum ya fahimci addini in mutum ya fahimci addini haka ya kamata mu. to amma sai kasance da ya dauka ai da babu doka a kasa ai kowa ma ya riga ya zama an yi karatu kowa cin hanci to kai sai kai kokari ya zaka tsira a gaban Allah ranar tashin kiyama dan kare kasance mutum ya shiga cikin irin wannan hadari wannan ayoyin kenan a fakihance kuma a takaice wani bangare da ya shafi aqida a cikin ayar ubangiji ta ala yace wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما menene hukuncin wanda ya kashe mummuni da ganganci shin kafiri ne shi ko mummuni ne shin Allah na karɓan tubansa ko Allah baya karɓan sa ina fata mun fahimta waɗansu suka ce wanda ya kashe mummuni da ganganci kafiri ne menene madogaran ku suka ce wannan aya Allah ce fajza'uhu jahannam sakamakon sa jahannama khalidan fiha zai dawo cikin ta wa ghadiba Allahu alaihi Allah baya fushi da kafirai irin yahudawa wa ba'u bi taba'u bi ghadabin ala ghadab wa ba'u bi ghadabin min Allah wa la'anahu kuma Allah ya la'ance shi wa adda lahu azaban azima daga cikin masu irin wannan fatawar fara ta Abdullahi dan Abbas cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka ce wanda ya kashe mummuni da ganganci sai ya zo ya tuba yayi imani yayi aiki na gari yaya me yake ciki yana da shari'a Abdullahi dan Abbas wa anna lahu al-huda ya zaka ce zai zama shiriyayye ba shi za su riya dan ni na ji manzon Allah na cewa yaji'ul qatil wal maqtul yawm al qiyamah mu'alliqun bi ra'si sahibihi wanda aka kashe shi zai zo ranar tashin kiyama yana rike da wanda ya kashe shi har a je gaban Allah ya kula yana cewa rabbi sal hadha lima qatalani ya ubangiji tambayi wannan dan me kashe ni yace wallahi laqad anzalaha Allah azza wa jalla ala nabiyyikum thumma ma nasakhaha ba'da ma anzalaha yace wannan aya Allah ya saukar da ita kan annabin ku faman aqama ala ujrin faqad raha wato kaga musulunci idan kai kyakkyawar niyya sai ka samu lada ko da baka samu dama aiki wanda yanzu ke sa ga Allah ke cewa dukkan wanda a cikin yarintarsa da kuruciyarsa yake aiki na gari idan ya tsufa tsufa ya hana shi idan lokacin aiki ya a an rubuta masa lada dukkan wanda a halin zaman gida yake aiki na gari sai tafiya ta kama shi ka san a halin tafiya kuma akwai rashin sukuni sai ka yin wannan aiki in lokacin ya ce an rubuta masa lada ina fata an fahimta wato ka nake ne ya kamata kuruciyar mu zama ta gari sai zan sai in ya yi kyau idan samartakar ne zan ko mana aiki na gari to ko da mutum ya tafi baya iya wannan aikin lokacin da duk lokacin ibadar ya zo to sai a rubuta maka wannan ladan kamar gashi nan kana yi Allah ku إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيه المستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الأرض يستطيعون حيلة ولا يهتدون لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ubangiji ko innal ladina tawaffahum al malaika lallai waɗanda mala'iku ke karban rayuwarsu zalimi anfusihim suna masu zaluntar kawunansu su qalu mala'ikun za su ce da su kuma kuntu cikin wani hali ko kasance menene dalilin da yasa ba ku fita hijira ba menene sanadiyar zaman ku a makka kuka ki tafiya madina wajen annabi don ku wa daular musulunci karfi don ku zanto kuna cikin sojojin yaɗa musulunci din qalu sai ka sun ce kunna a fil ard mutanen maka sun fi karfin mu dan haka ma muna jin tsoron mu bayyana imanin mu muka koyi shi cikin zuciya qalu sai mala'iku su ce da su alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha shin kasar Allah ba tana da yalwa ba ta yadda za ku samu damar yin hijira a cikinta idan anan an hana ku sallah ku je kuma ne za ku sallah idan anan ba sallah sai a koyi kiran sallah iya a fili ko ne sai za ku lalata kiran sallah a sauyi mana kowa ya menene amfanin ku zauna cikin kaskanci ga inda za ku zo ku samu damar aiwatar da ayyukan ku na ibada da bautar Allah subhanahu wa ta'ala shine alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha kasar Allah din ba ta da yalwa ta yadda za ku samu damar yin hijira cikin ta Allah ce ulai kama wahu jahannam irin waɗannan makoma su ita ce wutar jahannama wa sa'at masira tur da makoma in ta zanto wutar jahannama illal mustad'afina min ar-rijal sai dai waɗanda suke an raunana su an fi karfin su cikin mazaje wani sa da mata wal da yara kanana la una hilatan waɗanda ba su da wata dabara ta fita daga makka wala yahtaduna sabila ba su da ba su san wata hanya da za su bi ba su sulale su gudu madina irin waɗannan suna da uzuri fa ulaika asallahu an ya'fu anhum irin waɗannan ubangiji ta ala zai musu afwa wa kana gafura afuwan ghafura ubangiji ta Allah ya kasance mai afuwa ne sannan kuma ya kasance mai karban gafara ne da gara fito da ma'anar wannan aya akwai riwaya da Ibn Jarir Sabari ya rawaito cikin tafsirinsa daga Abdullah dan Abbas Allah ya kare da gare shi yace kana qaumun min ahli makkah aslamu akwai dan mutane cikin mutanen makka sun shiga musulunci wa kanu yastakhisuna bil islam to amma sun suke daukar musulunci irin suna masa rikon sa kainar kashi ba sa ba shi muhimmanci wata rana ayi sallah wannan fa akhrajahum al-mushrikuuna yawma badr ma'ahum sai aka zo abuja Abu Jahl suka buga gangar yaki da za a tafi badar sai suka tilasta wa irin waɗancan musulman masu raunin cewa ku zo mu tafi da ku a je a yaki annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai kuma sun suka fito aka tafi da su fa usu da ba'dhum waɗansu daga aka kashe su ko aka المسلمون في مسلمين فكرا كان أصحابنا هؤلاء مسلمين waɗannan fa musulmai ne wani mun san ya musulunta wani ma mun san ya musulunta wa ukrihu amma gashi an tilasta su sun fito yaƙi sun yaƙe mu har an kashe waɗansu daga cikin su ko an musu rauni ko an kama su a matsayin fursunonin yaƙi fastaghfaru lahum sai sahabbai suka rinka roƙawa irin waɗancan mutane gafara fa nazalat sai wannan aya ta sauka innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum zuwa ƙarshen aya an gane ku fa kataba ila man baqiya min bi makkah min al-muslimina bi hadhihi al-aya sai manzon Allah ya aika da ɗan sako da wannan ayar zuwa ga sauran musulman da ke Makka ba su hijira ba cewa ne la uzra lahum to daga yanzu babu wani uzuri ne cigaba da zama a Makka sai kun fito wato kun kenan a karan fari an bada uzuri na zama ga wanda ba su da ikon tafiya amma daga baya sai aka goge wannan uzurin sakamakon saukar wannan aya sannan su mutane waɗanda suke zaune a gari na kafirci ba su samu hijira ba iri biyu ne a iri uku ne kashi na farko waɗanda suka zaɓi garin kafirci ɗin sama da su je garin imani da saboda wata sana'a da suke yi ko saboda aiki da suke yi ko saboda wadansu harkoki na kasuwanci da suke yi ko saboda dangi da yan uwansa da ke garin suna ganin ba za su iya rabuwa da su ba duk da cewa kafirai ne sun fifita zama da kafirai sama zama da mummune to irin waɗannan mutane hukuncin su shine kafirci don sun zaɓi kafirci ne bisa ga imani kashi na biyu waɗanda suna da ikon tafiya amma sai suka ƙi tafiya saboda rauni irin nasu imanin su bai nuna ba a cikin zuciya a zuciyan inda za a tambaye su kuna son kafirai da kafirci ba sa son kafirai ba sa son kafirci me kuke so musulunci da musulmai amma su tafi raunin imani ya hana su tafiya to irin waɗannan su ne zalimi an fusu musulmai ne masu zaɓo duk da an yi musu barazana da wata jahannama amma ba za su dawoma a ciki ba za a yi musu azaba sannan a cire su Gargadin laifin su za a yi musu azaba da ƙarshe a ce su a kai su aljanna dan duk cikin abin da Allah ya faɗa a cikin jerin ayoyin yi maganar wuta amma bai maganar kafirai bane ba ubangiji ta lata innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا ماواهم جهنم وساءت مصيرا باتي فاولئك كفار فاولئك مشركون فاولئك كذا آه ماواهم جهنم وساءت مصيرا ita kun shiga wutar jahannama mu'mini ne sabo ma zai shiga kamar da hadisi suka nuna bambancin shine tsakanin shi da kafiri kafiri in shi ba zai dawwama dindindin har abada mummuni mai sabo za a yi masa azaba gurgurdan laifin sa karshe a cikin shi akan aljanna kamar da hadisan manzo Allah suka nuna kana fa san fahimta da haka kalmar zalimi an fusihim ba ta nuna cewa su kafirai ne don dukkan zalimin da nafsihi mu'mini ne ubangiji ce sun ma'aurasuna alkitab allazi nastafaina min ibadina fa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idnillah zalika huwa al-fadl al-kabir jinsin nan guda uku na mutane dukkan su mu'mini ne zalimin li nafsihi mai zaluntar kansa ma'ana mutumin da yake da ayyukan sako mutumin da yake muttaqil kabira ya zakkiya waɗansu manya manyan laifuka makotarsa wanda ya takaita akan farillo baya yin nafil fili sabiqun bil khairat wanda yana farilla yana nafila sabiqun bil khairat kenan dukkan su waɗannan guda uku sai Allah nuna ɗan aljanna ne jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha hariya da yake yadkhulunaha kaga wawul jama'a sun kai uku zuwa abin da ya sama inda a ce guda biyun ne kawai za su shiga aljanna sabiqun bil khairat da muktasid da sai a ce jannatu adnin yadkhulaniha bi alif tasmiya amma yadkhulunaha hatta zalimun li nafsihi zai shiga sai dai bambancin shigan sabiqun bil zai shiga a karan fari muktasid zai shiga a karan fari zalimun li nafsihi ila ya shiga a karan fari kila kuma ai masa azaba wanda Allah ke yi in yana cikin man sai ya shiga karan in ba cikin zayyita kuma sai an yi masa azaba sannan da ƙarshe a zuwa sun shi amma dukkan shi aljanna ne saboda an ce yadkhulunaha yuhallawna kaga wawun jama'a kenan fiha min asawir min zabin wa lu'lu'an wa libasuhum ba su ba libasuhuma fiha harir wa qalu kaga dai suna da yawa alhamdulillah alladhi azhaba anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur alladhi ahallana dar almuqamati min fadli la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugub tunda an gama da yan aljanna sai Allah ce wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha كذلك نجزي كل كفور وهم يسترقون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل وتجير ايوين سينونا من ظالم لنفسه سابق بالخيرات مكتسب بكر في الجنه لي ده هكا ساعه يا ابا وان باطن الجنه وبايا ان جمع ان بطن ون والذين كفروا لهم نار جهنم نعم كنا فاتا ان فهمت ده هكا كذا ظالم لنفسه اتي شيء anan gurin innal ladina tawaffahum malaikatu zalimi anfusihim su da yawa kenan duk da an bace jahannama amma ba kafirai bane ba dan haka duk wanda ya kafirta irin waɗannan to ga bai ma san abin da yake ba kenan ba ba ta an fahimta dan yawanci waɗanda suke magana akan hijira suna dogara da irin wannan ayar wajen kafirta dukkan wanda bai fita ba suke ai kafiri ai kafiri amma kuma za su je masallacin kafirai kuma su yi sallah kuma za su je komai aure su a cikin kafirai ya za a kayar da mutane kafirai mutum ka je masallacin su kai sallah ya za a ka aure daga gidansu ya za a ka saya a hannunsu ya za a ka ci abincinsu ya za a ka hau titin ya za a yi duk waɗannan dan ne za su yi da kafirai ina fata an fahimta su duk saboda ka rashin yin hijira kaɗai in mutum bai hijira ba baka kuma ta zama kafiri sai in ya zaɓi kafirci a zuciyarsa ya fifita kafirci akan imani shirka akan tauhidi nifaqa akan ikhlasi to wannan ko saka ba zai da zama kafiri kenan na'am ubangiji ta ala yake fa ulaika ma wahum jahannam wa sa'at masira illa al mustada'ina to wadanda ba su da dabara fita so suke su fita amma ba su da dabara min rijali wan nisa'i wal abdullahi da abu yake ni da mahaifiyata muna cikin al mustada'ina min rijali wan nisa'i wal wuldan الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك asallahu الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا في آية تكرسي ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقتلوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وبين ومن يهاجر في سبيل الله دكا وندي فتزي هجرة سبود الله saboda neman yardan ubangiji ya jirgin ardi muragaman zai samu a cikin kasa muragaman wurin da zai fake in dai har ya fita Allah ba zai hana shi wurin fakewa din ba wato al-muragam shine at-tahawul min al-ardi ila al zai samu wurin fakewa in ya fita daga wannan ƙasar. kasiran wato wurin fakewa din mai yawa sai inda ya zaba wasa'a sannan zai sami yalwa da arziki dan saboda an faɗi wannan saboda waɗansu daga cikin su sun kasance suna jin tsoron fita daga makka dan makka gari ne na kasuwanci madina kuma gari ne na noma su kuma ba manoma bane ba su iya noma ba makka yan kasuwa ne ba noma suke ba sai dai su kayan abu da sai suke ganin idan mun je madina ne ba a kasuwanci a can sai noma mu kuma ba mu iya ba to sai ubangiji ta lake kwadai ta da su in dai kun tafi ubangiji ta ala zai wadata ku sama da abin da kuke samu ta fuskar kasuwa din yajibu fil ardi muragaman kaseeran wa sa'a wa man yakhruju min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulih wanda ya fita daga gidansa yana mai yin hijira zuwa ga Allah yana mai yin hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam thumma yudrikuhu al-maut kaga asalin hijira zuwa ga Allah hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abinda hijira zuwa ga Allah take nunawa wato dan tsayar da addininsa dan samun bautata masa shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba dan samun wani abu na duniya ba abinda da hijira zuwa ga manzon Allah take nunawa wato hijira zuwa gare shi lokacin rayuwarsa ko wanda yake a madadinsa cikin khulafa'ul muslimin cikin umara'ul muslimin duk inda aka samu wani ya kafa tutar musulunci yana aiwatar da ita to wajibi ne kan kowane musulmi da yake garin da ba a aiki da musulunci ne hijira zuwa ga wajen wannan mai a ce ana zuwa a yi hijira ne zuwa ga manzon Allah ko wanda yake a madadin manzon Allah ina fata an fahimta wanda yake a madadin manzon Allah a samu wani shugaba mai zartar da shari'ar musulunci a ban kasa da kai tuna na musulunci tsarin tattalin arziki na musulunci siyasa ta musulunci to sai a hijira zuwa gare shi ko ne yana da waɗansu kurakurai da sabo wannan bai hana ya zama amirul mu'minin ba bai hana a masa mubaya'a ba dan ba ta ake ba sharɗin mubaya'a sai ya zama ma'asumi da baya laifi dan mu lura da wannan kwarai da gaske yawanci mukan soki gabanni a sakamakon laifi ba wai don su ba musulmi bane ba wannan kun kuskure ne abin da ake so ai wato in dai mutum ya zama musulmi in har mutum yana son musulunci zai aiwatar da wani kaso a cikinsa Wadda wajaba alaika hudu dole ne sai ka masa wilaya ka so shi ka kaunace gurgudan abin da ke zartarwa yake aiwatar da musulunci amma kuskure laifi ai shi ba masumi bane ba a cikin sun sai na abubakar siddiq an samu waɗansu abubuwa da yi waɗanda waɗansu bai suna ganin ba daidai ba ne amma bai hana su masa mubaya ba Ali bin Abi Talib jinkiri yayi sai aka wata shida shi bai mubaya ba shi kuma bai kafa kungiyar tawaye ba amma dai yana nan a cikin gari ana sallah da shi komai da komai har sai bayan wata shida sannan bai samu sayyidina Abubakar yace na tabbatar kai ka tantance ka zama amirul mu'minin kai ka tantance ka zama halifan manzon Allah yace amma ka san me yasa ne jinkirin mubaya ai ina ɗaya daga cikin waɗanda ya kamata a nemi shawarar su in za a maka mubaya amma sai ka banza da ni akwai wannan damar a zuci amma wallahi har a zuci na tabbatar kai kafi kowa tantanta a cikin amma saboda ba a nemi shawara ta ba sai na ga ba dauke na bakin kani ba ko saka ba ba ni na bi talaka ne sun da kamata a nemi shawarar su dan ko ba ko ahlul bait ne dan ko ba ko mijin Fatima ne Fatima kuma annabi ya ce tsoka ce a jikina abinda zai faranta mata zai faranta mu abinda zai bakanta mata zai bakanta mu kuma shi yake ta shi Ali bin Abi Talib kaga ai dan cikin gida ne ba a gefe yake ba kuma da ya kamata a nemi ta to kaga a nan gurin duk da wato kaga yana ganin ga wani abu an yi ba daidai ba amma bai kafa kungiyar waye da adawa ba abinda kawai yayi shi ne da ya dinga jinkiri ba a ganin sa kwana biyu daga baya kuma ya huce kuma ya zo aka cigaba haka duk yawanci za ga waɗansu dokan sahabbai suna ganin kaza an yi musu ba daidai ba kaza an yi musu ba daidai ba wuri kaza Umar yayi laifi a Usman yayi ba daidai ba amma han gasu a fahimtar su amma wannan bai taba sa su kafa kungiyar tawaye da rikici don su dara al'ummar annabi gida biyu duk wanda ka ga kokarin ya dara al'ummar annabi gida biyu to sai yake cimma bukatar su kada amma dukkan mutumin da yake so cimma bukatar addini sai yake kan al'umma din ya hadu amma ba zai yadda ba a yi irin biran biran din nan cikin rubutu kai ya hadu ba tare da manufa ba kai ya hadu ala kitabillah wa sunnati rasulillah wa ala baiti fahmi sahabati rasulillah wato kai ya hadu akan littafin Allah abin da inganta na hadisan manzon Allah bisa ga fahimtar hadisi da Qur'ani din da sahabban manzon Allah suka yi da kaga sai ya hadu akan manufa ke akan an san ina za su amma sai ya hadu akan san ka akan san ta akan san ta wannan ba zai kai ko ina ba zai kai gaci ba da haka hijira zuwa ga Allah hijira zuwa ga manzon Allah yayin da kai hijira sai ka tafi wani wuri inda babu gwamnatin musulunci a wajen babu wani shugaba wanda yake a madadin manzon Allah kaku Allah ce man yahajir fi sabilillah wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi farqun kenan ya hijira zuwa da Allah da manzansa sun mai dirkahu maut ko mutuwa ta riske shi a hanya kad waqa ajruhu ala Allah ko shakka babu ladan min tabbata a wajen ubangiji duk da ya hijira a hanya kafin ya je gari hijiran ya mutu yana da lada a wajen ubangiji wa kana Allah ghafurur rahima ubangiji ya kasance mai gafara ne ubangiji ya kasance mai bin kai wannan ayoyi suna jigata habai suna kwadaitar da su wajen yin hijira haka kuma wannan ayoyi suna zuga mummune da ita da su wajen yin hijira har yanzu aka samu wata gwamnati da ke aiwatar da musulunci kuma kana da ikon zuwa ka je ka tallafa mata dan musulunci mai ci gaba wajibi ne kai hijira zuwa gare ta ka kaure cewa inda ba a yin wannan aiki da musulunci ina fata an fahimta ne za baratu fil ardi ubangiji ta ala yace idan kun yi tafiya cikin kasa ad-darbu fil ardi as-safar kuna amma ad-darbu bil ardi shine shafar kasa wajen taimama idan an ce baraba bil ardi kaga daraba ya ta'addid al ba ya zama al masu kenan daraba fil ardi ya zama as safar kenan idan daraba ya ta'addid al fa ko biki idza darabtum fil ardi wa idza darabtum fil ardi idan kun yi tafiya a cikin kasa falaysa alaykum junahun an taksuru min as sala babu laifi akan ku ku tauye sallah in kuntum an yaftinakum alladhina kafaru in kun ji tsoron kafirai su fitine ku innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina lallai kafirai sun kasance makiya ne mabayyana a gare ku wannan aya tana cewa babu laifi in kun yi tafiya ku tauye sallah kasru salat to shi kuma al-kasru kasrani akwai kasrun fil akwai kasrun fil kayfiyya kasrun fil kamiyya malamin zaka ce surutu ne kasrun fil kamiyya rage adadin rakawoyi raka hudu ta dawo biyu shine kasrun fil kamiyya kam kenan rage adadin. akwai kuma kasrun fil kayfiyya rage sifar sallah din in suna nan amma sifar ce ka rage to wanda ake rufi a wannan aya oh. hal huwa kasrun fil kayfiyya rage adadin rakawoyi ake nufi mun ce adadin rakawoyi yake nufi to wannan aya ta zanto kenan madogara akan sallan kasaru an gane ko to amma kuma sai zanto sallar kasar za a yi ta ne kawai in ana cikin jin tsoro dan Allah ce in kuntum an yaftu lakum alladhina kafaru in ba a cikin jin tsoro ba za a yi kasar ba idan ku muka ce ayar tana magana ne akan kasrun fil kayfiyya rage sifar sallah ake bukata ba rage adadin raka'o'i ba to wannan sallah sai zanto ana magana ne akan salatul khawf da haka Allah yake in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina kuma sai zanto ayar gaba ɗayan ta kai kanun labarai labaran dalla dalla wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wa liyaqudu aslihatahum fa idza sajadu falyaqulu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wa liyaqudu hijrahum wa aslihatahum wa alladhina kafaru law tafsiluna an aslihatikum wa amti'atikum fa yamiluna alaykum maylatan wahida wa la junaha alaykum in kana bikum adan min matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum wa khudhu hijrakum inna allaha a'adda lil kafirin azaban muhina fa idza qad أقيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قولا بياني كذا بدأ السلام عليكم ورحمة الله